understanding wannan yarinyar da ke da ita menene har abin da ya sa kika ba ta fuskar cewa ta shigo nan to menene ka sani ko kin yi za su ne ka san ni da har zan gaya mata gaskiya in ce yana ciki dan adam ake haska me na ka a ciki almajirai ba mutane ba ne na rena almajirai ne me na ka a ciki shi ne na ce kai ne zaki gaban uwar zaina hmm? kai ne zaki na ce gaban uwar zaina ki ce na raina almajirai ko na zagi almajirai ko kuma babu wahala mata abu dan kalilan sai i baku tausayi sai zuciyarku ta karaya Allah baka nasara ne suka zo da shi da muhammina da labahani da yammani da hayatu akan magana kayan nan na ce gaskiya kana tare da jama'a haka ne kuma na yi alula zan je masallaci zan yi sallah a ƙasa duk wanda ya zo nema na sauka zan yi sallah zan da yanzu insha Allah ba za su yi gamar takatakar ba ya mera a ciki ni fa bari in gaya miki fa ko ina da tsari ina da shadul ni wannan ita take ba abin a tausaya mata ne to na ce to sai ki ji tausayinta mutumin yau ba a tausaya mar in dai mutumin wannan zamanin ne ka fito masa a mutum sabala a duba me ina ganin yau kuma juma'a babbar to ai ke ce in nace ki kai ni inda ake bada sadaka ba za ki kai ni ba sai ki dauko ni ki kawo ni ba eh ki tashi mu zaga wajen masallaci yau juma'a to tun safe ba wanda ya ba mu to ki tashi mu tafi gindin masallaci da an san mu a babu oh! ga doki ya kai doki in ba dan ba dan ba ai da kin dace amma talauci ya miki yawa to bari gaya miki tsirayya gaskiya wannan bawan Allah da kika saka cikin zuciyarki to gaba daya ki cire shi daga cikin zuciyarki saboda kin san abin da kike tunani kin san wannan abu ba zai taba yuwa ba saboda na ji labari ba yau ba ba jiya ba ba shekaran jiya ba na daɗe ina jin labari mata ma masu matsayi masu aji masu ilimi masu komai da kike gani ba inda ba su yi ba su shawo kan shi sun kasa balanta ma ke balanta ma ke shaka tafi da ba ki da komai eh? ke ba ilimin ba ba kudin ba ba sarauta ba ba komai ba kina yawo da tsumma ya rabiyar ba ki da komai to ai ita matan mutum kabarin sa abin da Allah riga ke biki Ta yi mata mutum kamarinsa. Me za a yi bakin ciki? Tsaya ma tukuna. Kawai dai, um, Surayya, so kike ki binne kanki da kanki. Abin da kike namo kanki kenan, kyale ta kafin wani ya mutu kashin wani ya fai. Ma ai lokaci na ne. ta nan ba wurin zaman kore ga wurin zaman ku can bai kamata ki zauna a nan in ba dan yallaɓai ba da tun ma kun daina zama a nan shi nake son gari shi wa nasir shi yasa ma na kwana saboda wajen kwana uku kenan ina zuwa amma in hana ni in gaishe shi yasa ma na kwana nan to ke in ban da rigima irin taki ya za ki da nasir mai yiwuwa abokina da bara shi ma sun da ne a nan gida saboda ni ba komai ba ne amma shi zai san irin yadda zai yi kokarin ko ne kana nufin idan na gaya maka za ka taimaka mu gaskiya ne allah bayan da ba ikonsa amma abin da wuya gurguwa da auren nesa amma ko ba wuya a wajen ubangiji wannan al'amari in allah yi matarsa ce ke ba ba dabara sai allah ya karanta haka abin da nake so da ke ki tashi ki koma wajen zaman kafin gobe ni kuma zan samu abokin aikin nawa shi da baran sai ko menene in na ji zan muki bayani kin ji ko na gode baba Allah ya saka da alkai. Mai haƙuri na tabbata shi. Labaran labaran? Na? Ina zuwa. Ina zuwa haka. Lafiya? Wallahi mai gadi abubuwa sun riga sun mun yawa a rayuwa. tun safi alaji ya sa na aiki kaga abinci na can na zuba na kasa ce ruwa haka in kai baki na ba don komai ba domin na kyautata ka san duk mutumin da bai ajiye ba ya shiga uku kaga da na yi amfani da lokaci na ba zan zo karkashin mai lokaci ina wahala ba labaran ba sai haƙuri ba tun da lamarin aiki ne sai a haƙuri Allah ya taimake mu ina jin ka a wata almajira ce nan take son ka taimaka mata tana son ganin alhaji tun jiya ma fa anan fa ta kwana a nan gurin fatafala don tana son ganinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na rasa irin wannan rayuwar wannan yarinyar da kake gani fa wannan almajiran mafaka fa suka samu shi yasa ka taimaki dan adam ma wani lokacin mutane ba sa ganewa an ka taimake su gobe ba su da ba a'a an samu gurin zama ta zo jiya shekaran jiya ta zo babu lokaci ko da yaushe ke kullun to bari in gaya maka gaskiya wannan yarinya ko ba ni da lokacin wani in saurare ta kuma ba ta da lokacin ganin alhaji alhaji ba yi da lokacin ganin ta in yi ma magana ta mutum ta musulmi yawwa haba ma labaran dan baka san dalilin da yasa suke son ganin sani ne ba shi yasa kake kake faɗa haka hmm. abin ko ya bani mamaki lalle kam lalle rikicin tsufa ya fara samun ka mai gadi eh? eh to in ba rikicin tsufa ba baka bacci kullum kana karkashin mai lokaci kai ba za ka kwanta ka rintsa ba to rikicin tsufa ya fara taba ka mai gadi kuma bari in gaya maka ne sai ba yarinya mai aji ma bata samu ta ganshi ba tana ta jigila jigila sun tirinta nawa akan ta ga alati babu lokaci bai da lokacin ta a Switzerland ma ta karatu baranta na wannan jagwal in ka ji an ce jagwal to waya ce ta tsufa aka kai ta nan nan fam santa aje aka bude aka kuma budewa ta kirkesin shine jagwal to wannan yarinyar jagwal ce ta fita ma daga sawun almajirai ta koma jagwal jagwal yawwa kaga da Allah ne abinda nake so fahimtar da kai ina da abubuwan da ni ka da wani kar ka sa kwakwalwa ta ta zo ta shiga da bai zo ya shiga da bai haka za ka ce me zan ma me zan ma ka zuba ruwa ma ne ya alwala bai san ciwo bai san kuma daɗin yi ya abu ba a cewa ko yini ne yau a gidan nan gaba ɗaya babu sako da lungu babu inda kafa ta ba ke ba ya ta karata ba kuma kin san yanayin rayuwa yadda abin yake hadiya ga wata ya kai kar kuma aljihun na ga shi ma babu wani wani abin nan sai a hankali ai kanka da kai na waje na ne ba a hadda da mutan madina da maka Allah ya kama miki hadiya ba ta gajiya Allah ba ta gajiya a'a ba ko. to hadiya na gode Allah ya saka da alheri Ah, eh, hajiya. ina da magana. Ina son dan Allah ajiya dama zan yi miki wata ƴar gulma. Oh. Sakamakon kyautata min ɗin da kike yi ba zan bari ni a cuce ki ba. Ina kallo da raina da lafiya hajiya. Wata yarinya ce wata tacciya. Ta nace da zuwa nan gurin alaji. Yau wajen satin ta ɗaya tana kai kawo a nan. mace take zuwa gurin alaji eh. kuma fara kwarai kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma yake santa kwantar da hankalin ki hajiya kyakkyawa ce amma kuma kyan na dan miciji ne ni kyan ni da na rufe ido ma ban ga kyan hajiya almajira ce fa almajira ce fa ya ma za a yi almajira ta rika zuwa gurinsa wannan ai cin mutunci ne da zuban min da mutunci nan din din da kike gani nan wajen ma'aikatan nan anan take kwana gurin su masu abarba da leman tsami anan take kwana ma me zai yi da kuma ai ba ajin ki bace ba ai wutsiyar kuma ta yi nesa da kasa ke ban namiji kwantar da hankali ban namiji almajira ba mace bace namiji yana son abu ai ko jaka ce sai ya so abu hajiya ni zan bari ai haka duk zuwan da take yi nan gurin ba na bari ta gan shi gaskiya hankali na a tashe ke baba da bana duk yanda za ka yi ka mun kokari kar ka taba barin su Hajiya ba fa zai so ta ba ba fa zai kaunace ta ba layin su ba zai zo daya ba zan dauki mataki zo mu Zina, kin ga waccan kyakkyawan waccan farar yarinyar ita ce ai kawai ka karasa kyakkyawa fa kai ma kace kawai ka karasa Allah ya kiyaye ni sai ba duk garin nan akwai wanda ya isa ya ce baki kai ba duk garin nan akwai wanda ya isa ya ce mizanin ke bai kai ba duk inda ake neman tarakin ki ya kai a kuma waccan yarinyar da kike gani ko a nan gurin alkur'ani nake gaya miki mu kanmu ba a san ranmu suke zaune a nan gurin ba ka san wani abu a'a ina so in saka wani aiki idan zaka iya haba ni me zaki sa ni wanda zan kasa yi duk abin da kika sa ni ina fata zan iya miki shi mu idan har bukata za ta biya rai ba a bakin komai ike ba a gurin mu a to ni kuma zan biya ka kuɗi mai yawa so nake ka sa a tashe su gaba su a gurin nan to ni kuma su ko ba kuɗi duk abin da kika sani zan iya yi barantana ma kuma akwai ƙarfe. ba matsala in dai kuɗi ne ba ni da matsalar su yanzu ma mu je in cire maka su ATM in baka su ka cika mun to to assalamu alaikum ina da ma'aikata yan sabalan akwai wani aboki na DPO ne saboda haka shi in dai da kuɗi ko menene zai iya aikata ba wani abu bane ba akwai in dai da kuɗi ba komai akwai su ba dai bala ba shine ai shi na san shi sai mm. ka ce shi ya kowa imani sai aikata to kuma yanzu abin da nake so da ke in har idan ya ga kuɗi nan za a zo a yi wulakanci kan lahadi san tashi wane mutum yau ba muna juma'a ba eh. to Allah ya kai mu kafin asabar lahadi ba za ki gansu ba a mu je in ciri kuɗi a ATM in baka su aikata kwantar da hankalin ki ba komai da nawa ne zai iya bayarwa a kashe su kuɗi ne amfanin su maganin su a kashe su a kare su kawai su zo su saka fara suna mutane maza a kan ne wallahi hajiya na rasa irin wannan masifar ba wahala yanzu an kwace maka miji ba wahala yanzu an maka saurayi su mutane yanzu fa an fi so kai ramin kanka a a a malam mun riga ka ranka da barka da dawowa san da zuwa san da malali san da malali wannan almajiran da suke zama a nan gurin me ya faru da su baka wallahi kai da ni ma abin da nake tunake nake tambayar mai gadi wai ke me yake faruwa kana tambayar sa kenan kawai kuma sai ka kira ni to ai abu ne kaga ya zama mana tradition kullun na zo nan sai na same su kuma abin nan abu ne mu mai kyau a gurin mu saboda wannan sadakar mu muna ganin fa'idata Hmm? ana samun sauki kuma budi ana samun sa gaskiya ne ranka a ah, ana sadaka gaskiya ne ranka ne me yasa a tambaya an ji ko akwai mai larura a cikin su ba ko wani abu ne faru a yadda na ji dai gurin mai gadi ko rasu aka yi ranka dade a ganin ranka dade gigin tsufan ne kawai yake damun sa to an taba koran mutane daga gurin da ba wanda ya kore su na gurin sa ne da zai kore su wato ranka dade a yadda ya faɗa min dai a cikin almajiran nan akwai wata yarinya wadda take son ka take kaunar ka har ofis ɗinka tana zuwa neman ka duk lokacin da ta zo sai labaran ya ce mata baka nan wato shine suka haɗa baki da labaran suka sa 'yan sanda suka kori wannan bayan Allah don kusan duk abin da aka yi ranka daɗe duk akan ido na aka yi shi ya faɗa min ranka daɗe shi ya sa ai nace maka gigin tsufa ne yake yake damunsa akan ido na aka yi kai duk ka na ga komai sai ka kira Ándale. Salamu alaikum. Allah bai gashi. Yanzu nan Mala Ali yake bani labarin wata daga cikin almajiran nan wai tana zuwa ne mana. Ya ce a gurin ka ya samu labarin. Kwarai kwarai ya a waje na ne ya samu labarin. Kuma yanda bai da bakinta ta gaya min abin da yake zuciyarta game da kai abin da ya sa ni na saurare ta saboda na san irin yadda so yake mamaye zuciya dan adam shi isa ni na tsaya na saurare ta kuma ranka dai wannan yarinyar almajira ce kuma tana cikin wa'ancan mutanen da suke almajiran da suke waje suke zaman bara ina shara ne ranka dai na same tana yin bacci shi sai na tashe ta na tashe ta nake cewa da ita ga wurin da ya zama to cewa suke zama suke kwanciya a can mai isa da za ta dana ta zo ta kwanta shi zai ce ai ita tana son ganin ka ne shi na ce mata ni ban da ikon da zan iya kai ki wurin yalla dan ki gan shi shi ne sai ne wa shi malabaran matan da bayani dan ya zo ya gaya maka nake ni ba zan iya ba kuma ranka da abin da ya sa ni ma ka gafurce ni ya sa ne haka saboda har su uku ana horarta a wannan ma'aikatar an ce wai da labaran da nusai zai suka kore su da wani wuri kuwa su ne suka kore ta saboda abin da suka kore ta ko saboda kada wata rana ta zama ma da mutunci shuke babu laifi na gode shuke ka ce da mala Allah zo zo zo abin da nake so da kai Allah ya taimake ka wannan almajiran da suke zama a nan duk inda aka gansu su dawo nan gurin da suke zama su ci gaba da zama ya za a ce ba su san falalar sadaka ba wannan sadakar da muke bayarwa ba ita fice zaman lafiya ta da kutuka a birnin wannan yarinyar kuma da ake cewa tana magana ta ko tana zuwa ne mana in ta zo an kirawo ta a kama ita na in ma ba anan ka ganta ba duk inda ganta a kama ita ina son ganta masha Allah Allah ya kara ma lafiya Allah ya kara ma girma Allah ya kara ma girma wanda ya dau akasin wannan ya yi kaucewa saboda shi daga Allah da ya mi dubawa. lalle da baran bashi da hankali abin da nake so da kai mala ali kama je ne ka duba duk inda ga yarinyar nan ka dawo mana ita nan muna san muna san ganin ta abin da ba nake so kawai ka je ka dau mashin ka zagaya ka ga suna ina to in ka gan su kangarai? Wani? Surayya? Eh? A nan kuke? To, Malam Ala nan muke, a za mu yi daren mu, tunda kuka fatattake mu, kuka kore mu daga ma'aikatanku, ba kwa son ganin Kuka kasan zamanin yanzu ba a so a ga alamajiran da suke bara. Hmm? cin da din da muka je, hmm? a ta koren mu, hmm? ‘yan karota su ta kama mu, suna ci mana mutunci. shi sa muka zo muka dan rabe a nan muka yi dan neman abinci gaskiya ne to wannan ita kora wannan kora da aka yi an yi ta ne bisa kuskure dan ko shi Nasiru bai san cewar an kore ku ba sai shekaran jiya eh bai sani ba wallahi bai sani ba Nasir Nasir din yana nan dai lafiyar shi kalau yana lafiya lau dan yau yanzu maganar da yake gaya miki yau kwana na biyu kenan ma ina zagaye garin nan ina neman inda kuke neman mu mun yi wani abin ne babu wani abu a'a ba ali ka gaya mana gaskiya nasiru ne yace kawai in kawo ki na so mu tafi kuna dina lokaci fa yayi da zamu wa alaji bayani akan mujita ba ya zo yawa alaji rinto kuma alaji kin san shi akwai yadda ba bincike zai yi ba kuma kin ga irin wannan kin san rayuwa yawa alaji rinto kuma alaji ba ganewa yake ba kin san ita rayuwa mutum fa da in bai tsoron Allah zai iya aikata zo ki agaza min na miƙe mafaka in Allah ya yadda in Allah ya yadda alhaji ba zai auri wannan almajirar ba domin idan ya auri almajira sun warke shi ke nan harkar bara kuma shi an samu dandali yan uwanta kin san Allah ina gaya miki in dai akan wannan ne wannan abubuwan to ni in ga an yi farra Assalamu alaikum. Ruwa da ka sama. Allah ya baka da yi. Halali. Baka da yi. Yawa. Lafiya na da ke lafiya da lafiya Ya aiki ya zafin da lafiya da Wato, sakon nan ne Allah ya taimaka ya yi nan zagaye da na yi Allah ya taimaka na sa mota.

mala ah, a faɗa aiki ni fa ba laifi ta kayan barna na ce ki zo gurina dan kin ce kina kaunata kuma sai ya zama laifi a ah? ai ba wani abu bane mutumin da ya ce yana son ka ai ba zai zama shi ya yi maka laifi Kurpet. Shakwaikwai ma akwaikwai don gudun zana makwaikwai. Shakwaikwai ma kwaikwai don gudun zana makwaikwai. Kwalin kwamkwam. Shakwaikwai. Tsakwalo tsautsau. Ina jin an fara kallon gabas a gidan kafa. Kai, bari, wace magana kake yi? Mu da gabas sai noman doya. To wannan littafin da yake annan tafa. Toka? Toka? Wani ɗan uba ne ya baki wannan abu? Me nake gani? Me wannan? To ko dai banza san mana illa. Waye sa ki sa waye sa ki sa wannan abu? A gidan na? ko banza sun mana illa ni za ki zuba da mutunci eh mu za ki ciwo mutunci ki je ki ɗebo wannan ki rinka kallon gabas eh to ka ah. Ya, ya, ya, ya, me, me, me, me, menene me ya faru? Tsaya, tsaya, tsaya daga nan. Tagarori. Me ya faru? ya ɗan ƙwal uba ne ba ta wannan ya Wace ce ta garori? Ta cire min kayan nan. Doka da ke nake. Ka tsaya ka saurare ni ka ji me zan gaya ma. Ta garori ba ruwanki. Ka tsaya ka ji me zan faɗa maka. Wani dan kwal uba ne ya bata kayan. Da ruwana ni na haife ta ni ne. Ke kika bata? Ni na bata. A nan gidan? Ni na bata. To ta gaggauta cire mu. To ba za a cire ba. Ga hanya miƙaƙƙiya guda ɗaya. mu wani addinin za mu bi ya wuce addinin Allah ɗaya. Daga shi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ba wanda za mu bi. Yawwa kuma daga yau suna na Fatima. Daga yau ta fita daga wata tuka. Kware kuwa. Takarori. Eh ina jin kunyanka. Banu. Wuce, ki wuce. Banu waje. Ba zan bari. Ba zan bari. Ina zuwa, ni din hada muka da ka. Ina zuwa. To na ba ku sa'a uku. Na rantse da kabarin tsoho na a yau sai kun bar gidan nan. Na ba ku sa'a uku. yaya bari me me yake faruwa bari me yake faruwa idan suka wuce tsawon sa'a uku eh daddatsa su zai kana daidai kana daidai ba ga miki ina neman ki bane wallahi ina sama ina ƙara ruwa ne amma tun kika ga na turo na ce ina neman ki daga ga kin is something serious eh hakuri waɗannan mutanen da aka kawo sun yi accident hmm. yawancin families sun zo sun yi abin da ya dace to amma muna da wasu waɗanda families ba su zo sun tabbatar mana da 'yan uwansu bane hmm. akwai yarinya guda ɗaya da take da rai wasu ne yarinyar nan tana buƙatar jini seriously idan har ba mu sami jinin ba nan da wasu awanni gaskiya za mu iya losing ɗinta sai kuma gawar wata mace daga namiji da Allah ya musu rasuwa so nan kawai tunda bamu samu family su ba za mu kai su mutuwa ne. saboda haka yanzu menene abin yi ta rasa ranta dabta of course za ta rasa ranta mana jini shine abokin rayuwa idan har ba mu samu jini yan sa mata ba mutuwa za ta yi abinda nake so da ke shi ne. dan Allah ki haƙuri ko da lokacin tashin ku yayi kar ku tafi mu dan jira har sai familinsa sun zo idan suka yi claimant ɗinsu don Allah sai ku tashi ina so ku tsaya ku ci gaba da kula da su. To ai ni dakta zan iya taimaka mata. Za ki bata? Tunda na ga report ɗinta A plus ne da ita, ni ma kuma A plus ne. Oh kin gani of course A plus ne. Mm. Alhamdulillah in kika yi haka ba karamin taimako kika yi ba dan kin ceci rai. Abin da zai ba ɓata lokaci rami ba. mai sauri mu je mu fara processing kawai don na ɗauka aje a samu